da aka ce ولجأت في da الأخيرة ila isdari'in to mana su zamanin yanzu zamanin da ake ciki halin da ake ciki yanzu dole an kirkira dokokin zamani na yin hukuma ai kaman ka gane kaman baka isa ka gane ba wanda yanzu kaga ga abin da ake yayi a kansa ba a duka ba a ladabi a makaranta ba a menene ba a duka ba a kaza sai dai a kira ka a ce haba aboki na kaga ya ka ai ka ba a yi ba menene me da sauransu shikenan daga yau to to ba ma ruwana da kai tun da yake abun haka ne shikenan shekai idan ina kai hakuri to wannan shine tarbiyya amma ba ka zo da bulala kana duka ba za ka je suna zagin addinin musulunci mutum da yawo da bulala sun ga uwar bari sun dawo wa inan dokokin yanzu dole sun yi wanda yake a makarantunsu masu ma ba bari ba ko a makarantunsu ba bari ba me amfanin sake sannan na lamido makarantanku inda ka tafi ka bari kafin ka koma na akwai sake to amma sai musulunci da aka raina sai ka ga malami da bulala yaro ya halaye an rufe shi da duka ai wannan jahilci ce malam zagiya annabin ka da kyau amma su wa'ancan mala hakkisa hakkisa a wani lokaci sukan yi ladabin da za a ce za sun kashe kowa ta tafi a banza makarantar su aliyu wannan kafin a mai da shi jami'a ai ta yi wani tashi lokacin da a ainihin yaran suke wasu gaggararru shine wani gwamnan soja ya je suka rubuce makarantar ko ina ce hadiza ya za ta fara aiki hadiza har yanzu ba ta fara aiki ba <laughs> ko ina suka rubuta haka ya je ya gani ya yi shuru kamar bai gani ba ya gama ziyararsa ya gama jawabobinsa ya yi shuru bai ce musu kawai bai koma ina komawa aka ce principal ɗin ba zai dawo ɗan gidanmu ne muna da dangantaka da shi yana da surkuta da gidanmu aka ce ma zai dawo ministry bai dace da principal ba haka samu wani ɗan binne aka tura haba a malam ba a yi wata ɗaya ba makarantar sai da ta zama daban hutu za su dawo a kan lokaci ko aikinka aka yi zuwa gida ba za ka kwana ba an ce za ta kada ka gida ka dawo dole ka dawo na tuna wani yaro mu ya zo ya zo gida abin nan ya ka ce ce alaji ce ka tsaya ka kwana yayana babban uwan mu wani likita ce ka tsaya ka kwana zan je jahun daga nan sai in wuce in aje ka akan hanya ya manta ya kwana aka ɗauko shi da safe aka ce to aka ja ka tsaya kofar makaranta kake ce shiga sai ya zai hushe da kuka yi maki a mota ki fita aka yi fita aka ce to ba zai fita ba shi ke na halin da yake ayi makarantar na ba ta shigowa tun da an ce kai ya kwana ya kwana ya shiga ciki to ana shiga ciki principal din ya taso a ah, alaji ya gaji ya gaji ya lafiya kala ina za ka je ne kaza ake ya zan wuce ne ga ka ya ki sauka sannan ce ce ya ga shi ya jike fiskarsa da kuka an ce kai ya kwana ya kwana ce fita sannan ya fita sun son ya shiga jiki to ba don duka ba ɗaya yadda aka fa isa kansa a ƙasa ƙafarsa a sama faɗowa idan ya faɗo ya wuce lahira to mu nan a zo an mana ana wargaza mana tarbiyya jahilai dan bokon da aka yi bai saka karaka ba su san wacce iyalo ɗin su yake ciki ba yanzu dai abin da ake yayi a makarantu kenan duk makarantu in ka ce in ka taɓa yanin ya ce ba ta ba ba ta haƙuri ke haƙuri na ɓata muke ko haka principal ɗin zai ce ba ta haƙuri haka ake yanzu duk makarantun nan da ake buɗewa ɗin nan boko da islamiyya boko da islamiyya ɗin na na nan zuwa ga ne ya ni ya umma mun sabe ta ji a kira wace ba ta haƙuri ke haƙuri kin ji ya ba ta bije ko kai kuma daga yau to mushkilan in ka ji abin da yara suka yi a makarantu to amma ga shi nan nan ice ai su ma kansu sun ga uwar bari sun canza suna da dokoki yanzu da suka yi sai dai ba mamaki dokokin ba su zo afirka ba ba su zo kasashen duniya ba amma a can sun canza rabi'an ala tarihi su'ali ya waje ba waje masu irin jefa wannan tambaya wa musulmai an yi raji'o tarihin nasara su je su binciki tarihin kiristoci almamlu'u bi ma'asil qatali wanda yana cike da abubuwan bakin ciki na kisa gwamnatocinsu da sun yi kisa irin wani ƙazamin kisa sai ko wani ɗan littafi nan da muka zo muna karanta mai damirul islam wa abidu ahlahu to ban ma san ashe ina da tushe ba na dauka abun da aka gani na wancan ma'asatu din mana a sa mutane haka fa wani za a je a fashi a ɗan ɗaki kamar irin iya tsawon haka za a fashi zuwa ya dinga ɗiga a kansa haka zai mutu ba ci ba shi a sa mutum a akwati iya girmansa sama wuƙaƙe ne a buga akwatin a kansa jini ci gaba da zuba ya mutu wanda lokacin da wa'annan suka kawo arna ne da arna arna ma ke bada wani labari a damirul islam da wa abidu arna ke bada labari wanda ya shiga ciki ya gano ya gano haka a ciki wa'annan sun haukace wa'annan jina-jina wa'annan wake sun bushe wa'annan kaza sun yi kaza wannan sun yi kaza hatta cikin gidan haka aka yi wani fari fita sama duk wani tsoyi to fari zai bi sama can yi watsa ba zuwa kasa ba a san ma me yake a ciki ba kasa ofis ne eh, eh, eh, me yake da suna nan sama ofis ne inda ake harkoki kasa kurkuku ne amma wannan na wancan littafin din dan islam wa abidu ahlahu ba za a sake karanta shi ba da kwaje karanta in abin ya dame shi fi ma'asil qatl wal ittihadi a shanii da tuzgunawa mai tsanani bi kulli anwa'i ta'zibi da dukkan bangarorin azaba wal idlali walati minha qatl aidi a cikin abin da suke akwai yanke hannu wal arjuli da kafa wal unufu har da hanci wal azanu da kunnuwa kaji su ne suke nan suke cewa shari'ar musulunci shari'an yanke hannu sai ce su koma su karanta tarihinsu wa minha samlul uyuni cike akwai menene totsa ido totsa ido za a dan daure ka bankare kafa makusa nan عيدو وإطفاء نور آه، نورها دبجة حسكنتا دغنت دينا قد بالحديد دا كرفي المهماتي أسا كرفي أو تسي أي جا أي متن توزلي دشي وغير ذلك لإكراه غير النصارى da tursasawa waɗanda ba kiristoci ba su zama kiristoci ji su ne masu yada musulunci ya yada da takobi wala siyamal muslimuna ala tarki dinihim musamman musulmai dai suka fi ɗanɗanan wannan akan sai su bar addinin su wadda kone fi nasaraniya kai ka je suka wata abun bakin suke musulmi ne za ka na cewa musulunci ya yada da takobi musulmi matsiyacin musulmin da bai san tarihinsa ba bai san yadda aka yi ba jahilci bala'i ne su wa'annan ka je ka bi tare wannan dai littafin zai rage muku wasu abubuwa wa kada kana eh, bayan tsara'i qawa'ifihim ya zama tsakanin kungiyoyin su misila zalika idan hatta kungiya da kungiya ana samun haka kungiyar wannan kungiya kaza ce a wannan kungiya kaza ne بسبب الخلافات الدينية ألا يذكرون ما صنعت محاكم التفتيش في أسبانيا wannan ne ma wannan mahakimu taftishi din nan shine ya dauko shi sashi damir al-islam wa bidu ahlahu yayi masa cikakken bayani a wurin gari fi an fi asbaniya ala yadhkuruna ma sana'a rijalul kanisa ba su tuno da malaman coci suka yi min hafsil ulufi kulle dubbanni fi aqabiyatin mugallaka a cikin ɗakuna kullallu Ta ba za su kafa ɗan rami za su ma rufe mutum a ciki mugallaka dub a sa mutum dubu a ciki wa jam'uhum a zuba su fiha ka jam'i eh, samaki saradini kamar da ake tara eh, kifin me akwatin kifi me suke ce masa eh to sadin ku gongoni kenan sai ce gongonin kifi fil ulbati sadin ya ga haka za ka ga ana wani kan wani wani kan wani sun naki a biki kai za ka dinga bada to haka aka aka aka dinga musulmai dubbannin musulmai wannan malaman cuci ne shi ne olba kaji kuma na magana ya koma kalmar tashi gongoni wa tarkihin da barin su haka fiya hatta ya mutu wuqufan mutarasina a tsaye a shirye a jere muktanikina an shishake su jiya'an zama'an haka za su mutu to kaji wasu da suke wa tambayan suke musulmai irin wayannan tambayoyi ya kamata turawan su san abin da suka yi ai ana sane da tarihin su ala yadhkuruna al shadida ba su tuna rishin tausayi mai tsanani da suka yi allati amilu bihal muslimina fil musta'mirati a cikin inda suka yi musu mulkin mallaka allati ista'marata ba'd ad-duwal al-masihiyya a wanda gwamnatocin musulmi eh, gwamnatocin kiristoci suka mallaka لبعض بلدان المسلمين في الشرق الأقصى إن أكتوذر تاسو أكوهلت دسو haka ga sun iya ko nan su irin abin da azabar da suke danda sun iya su samu wani dan abu yanzu ba gani ba wani da yake so sai mutane kawai sai kawo kaya a raka ga masara nan a taki tsada me ya tsada wani na ma ga masara nan kuɗi ba ya'yan kaji ne aka watsa musu masara kowa ɗiba zai to abinci ya sako to me ya dage in ka riga ka ci abinci ya koma ya daidai yanzu da abun za su shigo kasar nan sai sun yi abun da za a yaba musu wannan kidnapping din za su dakatar da shi lokaci guda kenan a waye gari ka tashi ka shiga daji babu komai ka je ina babu komai daga na dinga ce ce haba a ke sai bature su kuwa inan sun san yadda za su bi su warware an bara su wararai ba saboda abin da suke samu a rasa mai laifin a ciki wannan an ka bashi kenan wuce wannan ma an ka bashi kenan wuce su ko ɗayan suka zo suka ce to kenan bari su dakatar tsid za ka ji ƙasar ta yi tsid ba ka sake samu wani mai ɗan fashi ko ya gudu sa ba ma za ka ga inda aka kashe su ba ba ma za ka ga inda aka yi da su ba shuru kawai za ka ji an yance to ka duba ka gani aiki sai bature kawai aiki sai bature to ai wannan turawa ma sun fi mu lokacin da muke zaune ga abin da muke fama da shi ga lokaci guda tura ana so kai kuyi komai mu ko yanzu mutanen mu gashi su yi irin wannan abun inda alaka tsaka zuga su ake su azartar da talaka su azartar da talaka su azartar da talaka a sa masa haraji kaza a sa masa daji kaza ko yanzu suka dawo suna da abin da za su yi su samu wa kansu farin jini a sai musu tafi ƙarshe suna zuwa suka fara gyara asibitoci za ga an gyara su magani ya dawo ko ne wannan ya ce to ai wannan ya ran masu fi ku kuma ana da abin a su ji a wawashe kuɗin wannan ya damka wannan ya damka wannan ya damka wannan ya samu sauran gwangwanin da ake ji bai ɗauke gwangwanin shi kuma gabaki ɗaya waye zai zargi wani ya ci in ka cika cika ce ka ɗauki gwangwanin gaba ɗaya sai ya kama ka ba dole a shiru to shi kenan a ji a ci bashi a ji a ci bashi bashi ma an ciwo haka ce masa yanzu ce maka to ai yanzu an buɗe asibitoci ga asibiti ga ba komai ciki ba komai ciki sai dai marasa lafiya likita sai ka samu yanzu likita ya za a yi ma ce maka likita ya zo yanzu in ka je yau da yau rana ce ta kaza za ka zo ka ga likita shi rana kaza ke zuwa sai wajen azhar amma tun safe za ka daga nan ya zo lokaci sai zai turo sai ya ce wa nasu in ga ga musu ba don samu zuwa ba sai ran talata kenan sai ce to kenan sai ga an kwashi hotuna an koma gida da hotuna wallahi malam na yi mamaki ina zofta agwal wannan lokacin da muka je shiga na je na je dubo shi bawon allah na mala yana cikin wani hali da abokin shi ya ce wallahi yau ma a asibitin yau ne tun da nan shigan yau ne sun ce yanzu a haka ka je a haka je kuma babban mutum na ya biyu ilimin sa ake yayi zaka to zaka zai ce sai yana tafiya da kyar da kyar ga hoton da shi da ya je wani fa shi ma alayi da yamma ya dawo kamar na san zama kai shi a ah, wani ka tafi ka je ka yi umra kawai to shi lokacin na ga dauya ba za su bashi ba ka je ka yi umra fata nan yi je umra ya mutu a can Allah yi mi ka ba zan manta dan talukin nan ba to eh, irin su da ta'awar an musu haka to kai kuma awa za ka je a yi maka magani ala yadkuruna al-qaswa shin ah na gama wannan ku layi na uku ne ku wa a tarafa biha ani ba da ba'd qadatil mubashirin wannan shugabannin mission mission sun tabbatar da wannan magana an yi haka wa kada baraka eh, rijalul kanisati hadhihi al Naam, an ɗauko tafhilu.